A ƙarƙashin yaƙi da ta'addanci ne ƙasar Amurka ta taimaka ma jamhuriyar Nijar da manya-manyan motocin yaƙi waɗanda ba su jin harsashe guda 29 da suka ƙunshi goma sha tara na ɗaukar soja da waɗanda ke kumshe da kayayyakin gyaran motoci na yaƙin da motocin ɗaukar marasa lafiya. Jakadiyar ƙasar Amurka a jamhuriyar Nijar Enis Rodik a lokacin da take jawabi a wurin ba da waɗannan kayayyakin na yaƙi ta ce wannan tallafin zai zai karfafa ma askarawan jamhuriyar Nijar wajen yaƙi da Boko Haram. Notre strategie intégrante Na masalo yana nufin mu dakatar da Boko Haram. Wannan shi ke sawar mu taimaka ma jamhuriyar Nijar da makwabtanta domin a ragargasa Boko Haram. Kuma wannan shi ne salon yaƙi tare da tallafa ma duk ƙoƙarin da ƙasashen da ke yaƙi da Boko Haram ke ciki. A lokacin da ya ɗau magana ministan tsaro na jamhuriyar Nijar Malam Kalamun Tari ya nuna muhimmancin wannan taimako da ƙasar Amurka ta bada na kayan yaƙi wa jamhuriyar Nijar yana cewa. C'est important don vient à point nommé. L'acquisition de ce nouveau matériel wannan muhimmin taimako ya zo daidai lokaci domin samun waɗannan kayayyakin aiki zai ƙara mana ƙarfin gwiwa domin mu su ƙara yin ɗamara domin kare iyakokin wannan ƙasar kuma wannan taimakon da amurka ta bamu ya tabbatar suwa mana cewa amurka tana tare da jamhuriyar nijar a fagen daga a ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin soja cewa da shugaban ƙasa isu muhammadu Le gouvernement américain vient de témoigner une fois encore sa volonté forte d'accompagner les efforts de notre pays sous l'impulsion de son excellence Issouf Mahamudu président de la République chef de l'État chef suprême des armées wani mai nazarin harkokin tsaro a kasar ta jamhuriyar Nijar cewa da Umaru na Mesaje yana cewa wannan taimakon da Amurka tabba jamhuriyar Nijar abin godiya ne ku tallafi wannan sai mu ci eh, mun gode ma Allah mun gode ma ita kasa Amurka da ta tallafa mana domin mi domin ita kasa Amurka kamar yadda nake ci mana ta duba ta ga cikin irin tsakiyar da muke cikin tsakana muke ga muna hukan Allah ta'ala ta tallafa muna kuma har gobe har jibi muna neman tallafi banda Amerika da sauran kasashen duniya su kama tun da wa'anga 'yan ta'adda ba mu kaɗai bane suke nema. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.